Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 15 ga watan Satumba na shekarar 2021 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. Dubaban da Amurka ta ce ba za ta ɗage takunkuman da ta ɗora wa Taliban ba. amma za ta tabbatar da ganin an kai kayayyakin jin kai na ceto rayuka ga 'yan afghanistan marasa galihu yayin da kasar ke cikin abin da majalisar ɗinkin duniya ta kira da rikici da ke shirin kunno kai kashedin da amurka ta yi wa shugaban rasha vladimir putin akan kare masu aikata laifukan kutsen yanar gizo a rasha da alamar kashedin bai yi tasiri ba a cewar wasu manyan jami'an hukumomin binciken manyan laifuka da na tsaron yanar gizo kana wata fashewar da ta tashi a wani harin kunar bakin wake ta kashe mutane goma sha ɗaya a jiya talata a babban birnin somaliya a cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai kanin labaran kenan a jihar kanan najeriya kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari sun fara tsokaci kan batun binciken da hukumar efcc ke yi akan mai ɗakin gwamnan jihar kano hajiya hafsa abdullahi ganduje game da zargin badakalar kuɗi wannan ya nuna mana cewa ana samun ci gaba a gurin yaki da cin hanci da rashawa domin manta ɗaya daga cikin dokoki da ake gani za su karfafa yaki da cin hanci da rashawa shine wannan da ake kira kwarmata bayanai. Masana harkokin tsaro a Najeriya sun yaba da ziyarar da babban hafsan sojan kasa ke ci gaba da yi na ganawa da ɗaukacin kwamandojin mayakan kasar da nufin kara tunkara kalubalen tsaro a kasar. Wato rangadin da yake yi ko kuma ziyarar ayyuka da yake yi da irin abin da yake faɗa a wannan wuraren kamar ka tabbatar wa kanka cewa shirin yaƙi ne da marace yake daurawa sosai ta yaki. Kama kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala faru kusan yin ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. amurka ta ce ba za ta ɗage takunkuman da ta ɗora wa taliban ba amma za ta tabbatar da ganin an kai kayayyakin jin kai na ceto rayuka ga 'yan afghanistan marasa galihu yayin da kasar ke cikin abin da majalisar ɗinkin duniya ta kira rikici da ke tafi a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin ci gaba da aikin jin kai ga mutanen afghanistan a ƙarƙashin hukumomin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wuni guda bayan da amurka ta ce za ta ba da kusan dala miliyan 64 na sabon aikin jin kai a lokacin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar dokoki babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya fuskanci zazzafar tambayoyi daga 'yan majalisa akan janye sojojin amurka daga afghanistan yayin bahasin na sa'o'i uku da rabi a jiya talata blinken ya ce karin kudaden za su taimaka wa bukatun kiwon lafiya da na abinci mai gina jiki zai kuma taimaka wa bukatun mata da yara da wasu tsiraru da zamar taimaka wa yara da dama ciki har da iya mata domin su koma makaranta sabon taimakon na amurka da za ta kai kai tsaye ta raba wa 'yan afghanistan ba tare da hannun taliban ba zai kai adadin taimakon amurka ga mutanen afghanistan zuwa miliyan 330 a wannan shekarar kuɗi kashedin da amurka ta yi wa shugaban rasha vladimir putin akan kare masu aikata laifukan kusan yanar gizo a rasha da alamar kashedin bai yi wani tasiri ba a cewar wasu manyan jami'an hukumomin binciken manyan laifuka da na tsaron yanar gizo babu wani mataki da gwamnatin rasha ta dauka na hukunta masu aikata laifukan kusan yanar gizo wanda suke aiki sakamakon damar da rasha ta basu in ji paul abed mataimakin daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi yana faɗa a jiya talata a wurin wani taron kolin sashen bayanan sirri a wajen washington mun buƙaci taimako da kuma yin aiki tare akan waɗanda muka san suna can ƙasar rasha da muka tumume su a baya amma mun ga babu wani mataki da ake ɗauka in ji abate a don haka zan iya cewa komai bai sauya ba shugaban amurka joe biden ya kira shugaban rasha sau biyu ta waya akan ya dauki mataki akan masu kusan yanar gizo a rasha da farko ya fara kiran ne a wurin wani taron koli a cikin watan yuni a birnin geneva kana bayan wata guda ya sake kiransa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata fashewar da ta tashi a wani harin kunar bakin wake ta kashe mutane goma sha ɗaya a jiya talata a babban birnin somaliya a cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai shaidun sun ce maharin ya yi tattaki ne zuwa cikin wani shagon sayar da shayi da aka yi da gwangwani kane ya tada bam ɗin da ke jikin shi an kai harin ne a kusa da wani shinge da jami'an tsaron gwamnatin somaliya suka kafa a gundumar wadajar da ke kusa da filin saukan jiragen saman mogadishu da kuma harkwatan dakarun kungiyar tarayyar afirka ta amisom sojoji da farin hula suna cikin waɗanda suka mutu a cewar wani jami'in gwamnatin somaliya wanda ya nemi a saka sunansa saboda ba a bashi izinin magana da manema labarai ba kungiyar 'yan bindigar al-shabab ta ɗauki alhakin kai harin Firaministan Somalia Muhammad Hussein Rabo ya yi Allah wadai da wannan halin rashin imani da Al-Shabaab ta kai. To madalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin a Najeriya. Zauren gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Kano sun ce za su bibi batun binciken da hukumar EFCC ke yi akan mai ɗakin gwamnan kano hajiya hafsa abdullahi ganduje game da zargin badakalar kuɗi daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim ya aiko mana rahotanni sun ce hukumar ta efcc ta gaici mai ɗakin gwamnan Kano biyo bayan takardar korafi da ɗanta mai suna abdulaziz umar ganduje ya gabatar ga hukumar a cikin takardar abdulaziz ganduje ya yi kirarin cewa ya yi silar mu'amalar kuɗi ta dubban dala tsakanin mai ɗakin gwamnan da wani ɗan kasuwa da ke muradin mallakar wasu fulotai a birnin kano abdulaziz ya ce bayan kimanin watanni uku da ba da kudaden. batun samar da fulotan ya ci tira al'amarin da ya sanya ɗan kasuwar ya nemi kuɗi su dawo gida rashin cimma nasara akan haka ya sanya shi abdulaziz ya miƙa maganar ga hukumar ta efcc wannan ya nuna mana cewa ana samun ci gaba a gurin yaƙi da cin hanci da rashawa domin manta ɗaya daga cikin dokoki da ake gani za su karfafa yaƙi da cin hanci da rashawa shine wannan da ake kira kwarmata bayanai kuma mu mun daɗe muna faɗa dole a najeriya sai an zo lokacin da duk wanda ya abu na daidai mata idan mijinta ya abin da ba daidai ba na cin hanci da rashawa ta faɗa miji in ya mata shi ta yi ya faɗa kamar yadda shi wannan ya yi mahaifiyar ce ta yi ya gani kuma ya gaya wa hukuma mu muna gani ana ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa kuma mu wannan bawan allah mun kalle shi a wani gwarzo domin ya buɗe wata hanya da ya kamata a ce an daɗe a najeriya ana yin ta domin magance cin hanci da rashawa kamar kabiru sa'idu dakata kenan daraktan ƙungiyar kaja a nan kano yanzu haka dai zauren gamayyar kungiyoyin rajin shugabanci na gari a kano na nazartar wannan al'amari kamar yadda shugaban zauren comrade ibrahim woye ke faɗi kungiyoyi ne da dama da muke jagoranta kuma akwai da dama wanda suke raji akan batun tabbatar da ko kuma yaki da cin hanci da rashawa bayan mun gama nazari nazarin mu abin da ya bayar sai kuma mu zauna mu shawara to menene za mu a matsayin mu na rajin tabbatar da adalci da kuma yaki da cin hanci da rashawa sannan kuma da tabbatar da cewa an yi abubuwa na gwamnati a buri. A ranar Alhamis ɗin makon jiya ne dai hukumar ta EFCC ta so a ce mai ɗakin gwamnan na Kano ta bayyana ofishin hukumar na Abuja kamar yadda rahotanni suka yi nuni. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka ce shi ma tsohon gwamnan Kano rabi Musa Kwankwaso hukumar ta EFCC ta bukaci ya bayyana a gabanta game da wasu kuɗaɗen asusun fansho na Kano kusan naira biliyan goma. Farfesa Nasir Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa a Kano ya yi tsokaci a kan yadda hukumomin bincike ke aika sammaci ga waɗanda ake zargi. Idan ita hukuma EFCC ko kuma wata makamanciyar ta haka ko ɗan sanda ya gayyace ka duk wata hukuma take da dama na bincike ta ce ka zo ka ki zuwa to ana iya kamu idan aka samu ta kan laifi ko kuma a rubuta takarda ya ki zuwa to kuma a yi cin laifin babba ne ma sai a rubuta takarda kawai ta kotu kun ga EFCC ma yawanci yanda nake gani suka rubuta su ce mun baka lokaci kaza kazo. idan kana da uzuri kaka rubuta musu ka ce musu a wannan lokaci gaskiya ina da uzuri ba zan samu damar zuwa ba in dai ba sun ka kaman so kake kawai ka yi wani yan dabaru ba na karkaje ko kuma wannan to zaka ga suka ce to shikenan ka zo wannan ranar ya zuwa yanzu dai fadar gwamnatin Kano ba ta kai ga cewa uffan ba a kan wannan batu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu shugabannin Kirista a Siriya sun bayyana damuwa akan karuwan hare-hare da Turkiya take iya arewa maso gabashin Siriya suna faɗin cewa ayyukan sojoji sun fi da Kiristoci da dama da ma wasu tsirarun ƙungiyoyi daga gidajensu. Jama'an soji a yankin sun ce a makon da ya gabata Turkiya ta kai wasu hare-hare akan tsirarun 'yan Kirista a garin Tel Tamar da ƙauyukan giwayensa. ruwan bama-bamai da turkiya ta yi a kwanan nan sun lalata makarantu biyu da ginin gwamnatin yankin da gidan biredi da kuma wutar lantarki a wurin in ji matai hana mai magana da yawon wata kungiyar soji a siriya kana babban soja a cikin mayakan krista a arewa maso gabashin siriya wannan ya saba wa dokar kasa da kasa wadda ta haramta auna gine-ginen fararen hula yana faɗa wa muryar amurka kungiyar sojin ta siriya tana cikin rundunar syrian democratic forces ko kuma sdf a takaice wata haɗakar soji ta kurdawa wadda take ba da babbar gudunmuwa ga amurka a yaƙi da take yi da kungiyar is turkiya dai tana kallon sdf a matsayin bangare ne na kungiyar kurdawa ta pkk kungiyar 'yan bindigan nan da washington da kuma ankara suka ayyana 'yar ta'adda a jiya talata a tsofaffin 'yan sandan minneapolis su hudu a jihar minnesota sun ki amsa zargin da ake musu na take haƙƙin bil'adama a kan george floyd bakar fatan nan yayin da suka taushe fuskarsa a kan titin birnin a ranar 25 ga watan mayun shekarar 2020 ranar da aka kashe shi an gabatar da tsofaffin 'yan sandan ne da suka hada da derek chauvin da tutau da alexander quinn da kuma thomas ling a gaban alkalin wata kotu ta bidiyo a minneapolis Chauvin da yake zaman gidan yari na shekaru 22 da rabi akan kashe Floyd ya fito daga cikin wani ɗaki ne a gidan yarin Minneapolis. Alƙalin kotun Tony Leung zai zartar da hukunci ne akan tambayoyin shari'a masu tarin yawa akan batun 'yancin ɗan adam ciki har da buƙatar ware shari'ar tawo da kuma lane daga shari'ar da ake yi wa Chauvin wani yunkurin da masu shigar da ƙara suka ƙalubalanta. a ƙarshe a jiya talata firaministan ƙasar haiti ariel herring ya maye gurbin babban lauyan gwamnati da yake tuhumarsa da hannu a cikin kisan tsohon shugaban ƙasar jovenel moise lamarin da ya jefa ƙasar cikin sabuwar dambarwar siyasa an harbe moise har lahira ne a ranar bakwai ga watan yuli yayin da mahara suka kai samame a gidansa da ke bisan tsauni a birnin port au prince dan shekaru 53 shine mulkin kasar sama da shekara guda bayan da haiti ta gaza gudanar da zabukan 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi yayin da ƙasar ta fada cikin rikicin siyasa kana aka yi ta kira da ya sauka daga mulki mutuwarsa ta ƙara dagula al'amuran siyasa kane ta ƙara jefa sha'anin dokar haiti cikin rikici yayin da ƙasar take fama da ƙarancin jami'an zaɓe da za su gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda babban hafsan sojin ƙasa, Janar Faruku haya ke ci gaba da ganawa da ɗaukacin kwamandojin mayakan ƙasar da nufin ƙara tunkara ƙalubalen tsaro a ƙasar. Masu sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya sun yaba da wannan rangadi da yake yi kuma wannan zai ƙara wa mayakansa kwarin gwiwa yin yaƙi yadda ya kamata. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina na ya aiko mana. Commanders Massive Initiative. Commanders must have initiative. Commanders must take initiative. They must take decisive action to defeat the threat. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya. ke ta nanata umarni ga kwamandojin mayakan Najeriya cewar dole ne fa suke samar da sabbin salo kuma dole ne suke ɗaukar tsauraran matakai don samun nasara a rundunonin da suke wa jagoranci. Yana mai jaddada cewar ba zai karbi ko yarda da duk wani uzuri ba, domin rashin nasara sunanta rashin nasara, koma kuma bisa wani irin dalili ne. dole ne a bada muhimmancin gaske wurin ci gaba da ɗorewar irin farmakin da mayaka ke wa sansonin mayagu da ke sassa daban-daban na Najeriya. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, kazalika ya kuma ce kwanan nan za su kaddamar da wasu sabbin hare-hare na musamman. Na ba da umarnin kaddamar da wasu farmaki na musamman a wasu yankunan shiyoyin arewa maso yamma da arewa ta tsakiyar Najeriya. don shawo kan kalubalen tsaro a waɗannan yankuna. A saboda haka dole ne kwamandoji su bi tsarin manufata don tabbatar da duk wasu hare haren da ake kaiwa an ƙara jajircewa an kuma ƙara samun nasara. Ina sane da kalubalen da kuke fuskanta da ke shafar aikin a halin yanzu, amma mun yi nisa wurin shawo kan waɗannan matsaloli. sannan muna wani gagarumin ƙoƙari na kawar da barazanar bama-bamai da aka bibbinne da kuma ke zama karfan ƙafa ga mayakanmu da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wato mayakanmu na Operation Haɗin Kai. Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya saurari jawabin na babban Hafsa da kuma tsokacin da ya yi. Wato shi General Faruk Yahaya idan ka lura ka ga irin wato rangadin da yake yi ko kuma ziyarar ayyuka da yake yi da irin abin da yake faɗa a wannan wuraren kamar za ka tabbatar wa kanka cewa shirin yaƙi ne mara ce yake ɗaurawa sosai ta yaƙi saboda a aikin soja dama ɗaya daga cikin abubuwan da yake daban da aikin soja shine wato shugabannin soja suna iya amfani da wato kalmomi da shiri ba ma ko ba su ba da makamai ba don su shirya wa'anda za su je su yaƙi ko da cewa su kai su fada cikin wuta su iya fada cikin wuta wato abin da bature ke cewa moral boosting to ina ganin abin da shi shugaban sojoji yake yi kenan na boosting moral din wato mayakansa yanzu shirin da aka gama ake yi shine a tafi a je a yaƙi kama yadda aka koya musu su yaƙi su nasara su wato kasa duk wanda suke suka zama abokan gabansu. Hassan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron shirin ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ba. baki mu yanka wuya. rikicin siyasa na ƙara ta'azzara a jihar kebbi bayan zaben shugabannin jam'iyyar apc mai mulkin jihar a matakin ƙananan hukumomi. A assalamu alaikum makonni da suka gabata majalisar dokokin jihar kebbi da kaf daukacinta ta jam'iyyar apc mai mulkin jihar ce ta ba da sanarwar cire kakakin majalisar da mataimakinsa tare da maye gurbinsu alhali kuma har kawo yanzu ba a bayyana laifi ko dalilin cire su ba a cikin shirinmu na wannan makon wasu jigajigan jam'iyyar apc a jihar sun yi zargin cewa sun lura da ana nan ana ta sauke tsofaffin 'yan jam'iyyar ne daga mukamansu na gwamnati ana kuma sauya su da sababbin shiga jam'iyyar a kasari waɗanda suka sauya sheka daga pdp to sai dai takaddamar ta ƙara bayyana bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi inda wasu manyan 'yan jam'iyyar suka yi zargin cewa an cusa wasu shugabanni saɓanin waɗanda aka yi yarjejeniya tun da farko. wannan lamari da kuma musamman kalaman ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar da ke goyon bayan ɓangaren gwamnan jihar abubakar atiku bagudu wato sani zauro hukuma sun ƙara faɗaɗa zargin cika malami mai girma gwamni ya tabbatar muna insha Allah kai zai handi gobe amma kahin a ce komi jama'a birnin kabi ku da tsaye ku amince cika malami ku ta tsaye ku shiga ne waɗannan kalamai sun haifar da sababbin cece kuce inda ɗaya ɓangaren da ke hankorin mika kujerar gwamna a ɗaya daga cikin yankunan masarautun argungu ya wuri da zuru suna ganin tamkar ana tallata wani ɗan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 ne daga masarautar gwandu wadda ita ce ke mulkin jihar tun dawowar demokuraɗiyya a shekarar da tara. abdullahi muhammad lamba ɗan masanin yawuri shine mai magana da yawon masu fafutukar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc wadda kuma ake hasashen tana da goyon bayan babban jigon siyasa a jihar sanata muhammad adamu aleru shi kansa mai girma gona a matsayinsa na shugaba shi ya tara mu da manya manyan mu irin su aleru da su mallamawa ya ce ya kamata a yi adalci ga shugabannin jam'iyya saboda an hito nisa kuma sun wahala to abin da ya bawa mamaki bayan an wannan matsayin sai aka koma da baya kuma aka sa wasu yara suka shiga gidan cikin ɗakuna sun rubuta mutane su ce a cire wani a cire wani to da ƙarshen ta abin da muka zo muka gane sai muka gane cewa duk wanda ke tare da mai girma sanata shi ake so a kawo eh, muna ganin kuma dangantakan sanata da shi mai girma gona abu ne wanda yake da ɗanɗe kuma da ke da tarihi da amana Eh, mai girma eh, gona ya yi duk abin da yake yi don shi sanadin dawowansa da ya je on exile na zuwa gudun hijira ya bi duk hanyar da zai bi ya tabbatar da ya dawo to na san ko in ba mahaifinsa ban san yana da wani mutum guda a jihar kabile ya rungume shi da wannan abin ba to a cewa da baya kuma wani munafukai da yan iska sun shiga tsakiya sun je sun lalata magangana to wannan wani abu ne ya shiga na daban mutanen gaba jayayya suke da gwamnati wuce suke mu gwamnati abin gaskiya kuma a adalci shi ya yi gwamna nan nan cikin garin birnin kabi 2015 da gwamna da minista da ambasada da federal pamsec da duk wasu mukamai cikin garin birnin kabi aka tsara su babu wanda ya magana to mu abin da muke so kar siyasa ta sa mutum ya haukace to me kuke zargin watakila ya sa aka yi wannan doki doron da kuke cewa ko yana da alaka da tsaida dan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 da watakila kuke tsammanin gwamna a teku ba gudu yake goyon baya to alhamdulillahi ko mu haɗi ko kan mu haɗi ai abu gaskiya allah ya bayyana ta batun tsaida wani dan takara mu mun ba shi dama mu muka kawo ba aliru ya kawo maganan karba karba ba mu muka kawo muka ce an yi gona ɗaya an yi gona biyu me yasa argungu da yawuri da zuru ba a ba su dama tunda mun ce siyasa ne muke na fahimta na sulhun kai don haka a basu dama amma ba a komai a ce a'a na ni ba siyasa ba bauta Allah ba ne a ce an aje tauri guda mu mun nemi da shi da su a zo a zanna a yi sulhu a ɗauko ɗan takara ko argungu ko a zuru ko a yawuri tunda su ma suna da haƙƙi ba a ce ya yi gona an yi minista cikin garin birnin kai kuma ya sake ala kuma anguwa guda wannan ba a yi sauran sashi na jiha adalci ba saboda haka in ma ya cire ne da wani manufa Allah ya shi mu ga Allah muka dogara kuma gare shi muke neman wala kuma Allah shi ya ce a yi adalci kuma shi yasa aka samu Kebbi Land of Equity in yana da wani dan takara bai hita ba don mun ce in ya isa ya kawo mana dan takara daga Argungu ko ya kawo mana dan takara daga Yauri ko Zuru mu shi da muke ma'anshe shi mu abinda muke so dai a yi karɓa karɓan ga kowa samu don mun ga sauran jihohi mu hagu da dama haka suke haka ake yi naji haka ake yi sakuto najeriya ma an raba ta kashi shida ita ma don karba karba saboda haka babu dalilin da yasa za a ce jihar kai ba za a yi ba tun da ba mulkin mallaka ba ne. To sai dai a yayin da zannan gwandu sani zauro hukuma ya musanta tallata kowane ɗan takara a kalamansa. Yana ganin babu hujjar hana kowa tsayawa takarar gwamna, koma daga wani yanki ya fito. cikin malami shi ne ya jawo hankulin shi ne ya sa a yar zanga minista bin da sa lokacin cikin malami ya bita gwanan da ce allah bai bashi ba kuma ya hankuri bai rabu da tiku ba gudu ba saboda haka mun ce nan kuma muna mai godiya mu yan ka bi hankulin da ya yi allah ka shi da kuma yanzu in allah da iko ne ya bashi wannan muna fi kafin shi allah shi ka ba da bidi ga duk wanda ya so. to amma wasu na zargin a kalaman naka kamar kana tallata wani dan takara ne. sai argungu kuma suna tallan mallama an ce don me suke tallan mallama don ba su mallama ba mallama ba dan jami'a APC ba ne sannan eh, ana talla bala na Allah bala na Allah ba dan jami'a APC ba ne ana talla yan yuti yan yuti ba dan ka ba ne shi ko to duk wanda ya fito ya ce shi na bi gwamnati jihar babu wanda gwamnati ya ce mu yi tallata mu ce mai don mu kashe to gwamnati bai ba mu tantayar da cewa mu sanar da cewa kowa shi to a sai da mutum guda ba amma ka faɗi a wurin ka ce gwamna ya ce muku malami zai yi mahande oba. In kai mu mun ka ce Allah ya sa shi handin oba da atiku ba ya ce wani ba. Wannan da ce ba ka da ka saurara ka ne lokaci bai yi ba lokaci in ya yi sani zoro bai tsoro magana da kowane mutum jiya kano amma kanta cewa ni sani zoro ban tsaye da gwani ne ra'ayi na na kuɗi ba ra'ayin jihar kano ni kuɗi ba kaga tun da magana siyasa ce ina da yancin zama na na chairman ne yadda in an ka bani in magana yan kuɗi abin da ka bukata cikin siyasa ban kwaci wani ba ciki ban ce ka tsaye da wani ba ban ci ta wani ba cika malami cika malami bai zo yake zo fati ya ci da takar gwamna ba abun da mawa ganin mun kai cika malami abin da ya wace haka bi kaga duk wanda ya wace haka bi abin kwarai cika malami gwamna ya kaso shugaban kasa ya kaso mataimakin shugaban kasa ka shi kaso Allah shi ya sani shi zuciya ta abun da mun kace duk abu da ka bukata ga zuciya ta Allah ya bashi sannan duk muka ce duk inda gwamnan atiku ba kudi azamu duk dan takarar da ce mu shi muna bibi. akwai masu cewa tuni an zauna an yarjejeniya cewa wannan karon za a fidda dan takarar gwamna a zaben shekara ta dubu da goma sha uku ne daga wani yankin masarauta amma ba masarautar gwandu ba inda shi minista malami ya fito kasancewar ta yi gwamna har sau uku jere da juna. mukanan mukanan wani emirate da emirate ɗin emirate ɗin samu suna ce ba su yi ɗan gwandu. in emirate din ya ta samu ta ce mata dan gwandu in eh, emirate din zuwa ta samu ta ce mata dan gwandu amma yanzu ka ga batutuwan na shigowa an ba dargun ba an da dargun kaza an yi kaza abubuwan gafinan suna yawo cikin jiha kuma waɗanda ta kayan haka na abubuwa ta ka bincika hakorin ko gidajen su bauchi korin ku gidajen wuce amma ga baki suna kawo ɓannar da ka barka ta ƙasa gaba ɗaya lokacin da atiku magoya lokacin da alarin ci zaɓe ya ɗauko mutum wannan ya ɗauko shi argungu lokacin da atiku ba ya ci zabe na dauko shi mataimakin gwamna ya dauko shi zuru yabba ya wani sakataren gwamnati to akwai eh akwai bambanci da sai a hidda wani bambanci daban ana magana kujerar gwamna ne ai ka san duk wata kujera ba ta kai kujerar gwamna ba to an to um, ba kujerar gwamna daban kujerar gwamna ta kowa ta yanzu shi a gani sun yi argungu sun samu gwamna ba su yan gwamna kenan kaga dole sai da yan gwandu in yau ta samu dole sai da yan gwandu da argungu da zuru da yawuri da gwandu wallahi duk wanda Allah ba gwandu ka sani rauni da su guda gara. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to madalla a gaida murtala Faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice to baballa a takaice amurka ta ce ba za ta ɗage takunkuman da ta ɗora wa taliban ba amma za ta tabbatar da ganin an kai kayayyakin jin kai na ceto rayuka ga 'yan afghanistan marasa galihu yayin da kasar ke cikin abin da majalisar ɗinkin duniya ta kira da rikicin da ke shirin kunno kai a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin ci gaba da aikin jin kai ga mutanen afghanistan a ƙarƙashin hukumomin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wuni guda bayan da amurka ta ce za ta bada kusan dala miliyan 64 na sabon aikin jin kai a lokacin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin harkokin kasashen waje na majalisar dokoki babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya fuskanci zazzafar tambayoyi daga 'yan majalisa akan janye sojojin amurka daga afghanistan kashedin da amurka ta yi wa shugaban rasha vladimir putin akan kare masu aikata laifukan kusan yanar gizo a rasha da alamar kashedin bai yi wani tasiri ba a cewar wasu manyan jami'an hukumomin binciken manyan laifuka da na tsaron yanar gizo babu wani mataki da gwamnatin rasha ta dauka na hukunta masu aikata laifukan kusan yanar gizo wanda suke aiki sakamakon damar da rasha ta basu in ji paul abed mataimakin daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi yana fada a jiya talata a wurin wani taron kolin sashen bayanan sirri a wajen washington a ƙarshe wata fashewar da ta tashi a wani harin ƙunar bakin wake ta kashe mutane goma sha ɗaya a jiya talata a babban birnin somaliya a cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku zo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.